Rundunar 'yan sanda ta jihar Osun ta nuna wa taron manema labarai wasu masu aikata laifuffuka ciki har da wani matashi ɗan shekaru ashirin da haihuwa mai suna Isa Ibrahim wanda ya haɗa kai da wasu masu satar mutane suka sace ubansa Ibrahim Adamu ɗan shekaru hamsin da haihuwa suka kashe shi. Mr. Femihan Adewoye shine kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun. It was the son of the victim that actually arranged for the kidnapping of his father. And they did not only kidnap the father, they killed the man. And from the investigation we have conducted so far, the man was buried somewhere near a river, so it's possible that the remains has been washed away. Commissioner 'yan sanda na jihar Osun, Mr. pemihan Adewoye, ya ce ɗan cikin Ibrahim Adamu ne ya tsara yadda an ka sace ubansa, kuma ba wai sun sace shi ne kawai ba, sun ma kashe shi. CP Adewoye ya ƙara da cewa bincikensu ya nuna cewa an bizne gawarsa a kusa da wani kogi kuma akwai yiwuwar cewa ruwa sun yi gaba da gawarsa. Haka zalika kwamishinan 'yan sandan na jihar Osun ya gabatar da wasu mutane biyu Latif Bello da Rahman da ake zargi da hannu a wajen sata da halaka Ibrahim Adamu. Tun farko iyalan Ibrahim Adamu sun kai rahoto ga ofishin 'yan sanda cewa waɗanda ake zargin sun sace shi ne a ƙofar gidansa da ke yankin Owo ode a cikin garin Ede a lokacin da yake hutawa. Binciken 'yan sandan ya nuna waɗanda na sace Ibrahim Adamu sun karɓi naira miliyan uku kuma daga baya sun ka kashe shi. Har wa yau binciken ya nuna cewa Isa Ibrahim ɗan Ibrahim Adamu ya shirya tare da haɗa baki aka sace ubansa mai suna Ibrahim Adamu a bisa alkawarin cewa za a bashi naira dubu ɗari biyar amma sai aka bashi naira dubu arba'in da biyar kacal a maimakon naira dubu ɗari biyar yadda aka yi masa alkawari tun farko. Haka ma Isa Ibrahim ya tabbatar da cewa yana da hannu a wajen sacewa da halaka ubansa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.